Tun ranar 24 ga watan Yuli ne majalisar ta tafi hutunta na shekara, da aka sa ran zai ƙare ranar 25 ga watan Satumba wadda ta gabata, amma majalisar ta ƙara wa'adin hutun da makonni biyu domin ba wa 'ya'yan majalisar daman fafatawa a zaɓukan fidda gwani na jam'iyyunsu. Daga dukkan alamu, majalisar za ta dawo cikin rigingimun shugabanci saboda sauya jam'iyyu da shugabannin ta biyu suka yi, wato da Bukola Saraki da Yakubu Dogara. Abdullahi Adamu jigo ne a jam'iyyar APC kuma ɗaya cikin masu biyayya ga jam'iyyar a majalisar dattawa. Wasu sun zo don biyan bukatan kawunansu sun hana ruwa gudu a majalisa don suna halin su hana ruwan gudu. To saboda haka muna kallo wani mutane kuma Allah ya fi mu ganin Allah ya fi mu jin Allah ya fi mu ganin niyyar to Allah zai karya su domin niyyar babu tsirkiya niyyar su. Niyyar ba kyan niyya bane ga cin gaban ƙasar nan. diyan su ba zai kama na zaman lafiya ƙasar nan abiya ta su saboda haka muna roƙon Allah za mu iya kokarin mu mu ma mu hana su sikat to sai dai mai magana da yawon magoya bayan Yakubu Dogara a majalisar wakilai Timotin Gulu, ya ce zai yi wuya tsige shugabannin yayi nasara ba dokan da ya ce in ka kauce daga fatinka a cire saboda su shugaban majalisa su ba principal officers ba ne su presiding officers ne zaben su ake yi shine daga shugaban kasa mataimakin shugaban kasa sai shi me yasa wannan mutumin zai bar wurin su ya koma pdp saboda haka abin da ya zafe su kenan to wannan abin dole a yi hakuri dole a lallaba demokradiyya kenan ba abin da kake so kowane lokaci shi za ka samu ba amma sanata ahmad babba kaita ya mai da martani inda ya ce za su tursasa shugabannin idan ba su ajiye mukaman da kansu ba sai mun cire su bi izinin Allah ta'ala ai ita doka gaskiya ne kuma tsari gaskiya ne dokar da ta zo da farko ita ce cewa jam'iyya mai rinjaye a cikin zaurukan majalisa ya kasance ita za ta kasa shugabanci wannan ba mai e ta dashi magana wai a laƙe da wani wata doka a samu gibi a laƙe cikinta a ce wai sai an samu kashi biyu bisa uku ni ban yarda da wannan ba ƙarya ce kuma za mu gani ai abun ya hito karara an raba gari yanzu ko dai dan apc ya zo mu apc mu gina apc don mu ci gaba da kawo sauyi a ƙasar nan ko kuma ya koma pdp saboda haka mu sani wanda duk Allah ya ba nasara amma magana wai sarake ya dawo ya zauna ko shi ko dogara su zo su zauna to sai dai inda ƙarfin mu ya kare kuma sai dai in ba za a zauna zauren majalisa ba yanzu haka dai za a ci gaba da samun bambancin ra'ayoyin 'yan majalisar duba da yadda wannan shine karo na farko da shugabannin majalisar za su sauya sheƙa daga jam'iyya mai mulki zuwa ta adawa cikin shekaru goma sha takwas da ake tafiyar da demokradiyya babu yankewa a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.